a cikin abin da littafinmu na cajin jami'ai da usuli idan ba kumanci ba muna na a cikin darasinmu kitabu salati muke har yanzu to muna cikin babu al-masajid wato albabu sani da bin masajid babin mana takwas ga abin da ya shahi masallatai idan ba kumanci ba Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana imani da ibadaka da ikhlasi Allah ka tsarkake mu ka tsarkake mana ayyukan Allah ka tsarkake mu ka tsarkake mana ayyukan Allah ka kyautace mu ka kyautace mana ayyukan abinda don muka yi ka samu jamka abin da muka bari mu bari saboda kai ba dan kowa ba wa an wa radiyallahu anhu daga shi malla abu hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عن نبي عجيب سبعة يظلهم الله في ظله متعني بقل الله زي مسو إنوى تكون إنوى العرش يوم لا ظل إلا ظله ranar da babu inuwa sai inuwa a harshen Allah wato mutane na guda bakwai su ɗan gata ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya nemi su inuwa ranar da mutane ka sha rana wato sura nan ba su sha rana ranar kiyama kenan ranar da za a yi tsakani na daya al'imamu da adili shugaba wanda a adili ba sai shugaban kafa ba mutane ba su gane ba shugabanci duk wanda allah ya ba shugabanci to shugaba ne kowane na allah ya ba shugabanci to shugaba ne ya ana magana shugabanni ya shiga ciki ya ce kullum mun tawalla wa asaka ala jama'a duk wanda yake da tsohon shugabanci da jama'a ko ga shugabanci na aji na an kama mutum shugabancin wani aji daga cikin ajujuwan makaranta da yin shugabancin da aka baya a cikin bangarori na wasu ayyuka na makaranta da shugabanci shi shugabanci ko an tawalla da asaka da asakan a jama'a shi ne wanda duk ya tafi wani shugabanci da wasu jama'a to kowane na ya zama shugaba to wa a dara bai na ni dai ya yi adalci tsakanin jama'a na ba da ka da fiye da amiru saboda haka na an ce shugabanci amiru ya shiga ciki wani wa ku da na da bai ne warrajin da mutum ya hada bai cikin iyalin da gudanar shi ma shugaba ne walmar'atu da mace biyu baiti a cikin gidanta ita ma shugaba ce ga iyalin gidanta kama ya ci shirkada kama wanda zai zo ba da hukunci kullukun ra'ayi kowane ku shugaba ne wa kullukun masauda kowane ku za a tambaye shi an rabi ya yi da shugabancin da aka ba shi wa ba bada a bin shakakul adili a nan annabi ya fara da magana shi mutum wanda a adili da anna hayatahu lahu abin nan da anna hayatahu lahu wannan nasi domin shugaba wanda Allah ya ta shugabanci rayuwa ce ta shiga wannan nasi kuma ta mutane ta duk wanda Allah ya shugabanci to rayuwa ce ta shiga kuma rayuwa ce ta mutane ta wa yana hakiman al'adil hakika mai mulki wanda al'adil huwa kasir shauka abin da alkashin lishe kakin zalar shi ne mai kallewa ga karnin alzalamai wal musulmi na masu laifi yana kalli karyansu idan suka yi zalunci suna tsoron a kawo su wani ne domin bai ruwan bayan su wa huwa sanatar du'afa shi an majin gina masu rauni wanda safi ne da musulmi shi an majin gina su wani yadda kuma amurin nasu da irin wannan shugaba al'amarin mutane ya kan taru da jawo waya ya su samu aminci a arwahin da rayukansu wa arwahin da dukiyoyinsu wa arwahin da mutuncinsu wata ya ci da adalci fadar adalci shi zai zo cikin kitabu da imara a abin da cikin kitabu da mama, a can wato ba da shanin shugabanci da limanci insha Allah to bayanin zai zo can game da kalalai a adalci idan aka baka shi kun san adalci ya shayi ko'ina, ina amma su mutane babu abin da suka ɗauka adalci kamar ka aka da kuɗin su duk wani an kai musu ba su damuwa amma in aka kama kuɗin su suna samun damuwa su mutane yanzu to a yi musu abinci nan wuya da inda suka ganin adalci to a tabbatar da an yi musu babbar wanda ya kamata al'imam shine shi ne na farko cikin mutane bakwai da allah zai yi inuwa cikin inuwa harshen wa shagun na shafin abada da ya fi ibadar da mafi da yaro wanda ya kwaru cikin ibadar da ubangiji ne tun shina yaro allah ya tara shi rungume da ibada ai bi da'atun na cikin da'a allah ta'ala wa biha kuma ya shahara da ibada da shi ko yaushe baya wasa da ibada la'anna fi ibada shafa ala nafsi domin ibada ga yara kanana ta haihuwa ga yara kanana ta haihuwa don su an da kari suna iya bugawa su fada nan su fada nan amma wanda ya tsuwa ba su da waya gare shi don shi bai zuwa koya saboda haka ga yara ta haihuwa to ba huwa da'ima ma'anar jibi jihari shi wannan yaro ko shi wato ma'anar shi tare da kai ne jihari cikin kokari yake in ya gama wannan ya yi wannan in ya gama wannan ya yi wannan wa bi riwaya ce cikin wata riwaya ya ce abu na shababu ya ƙara ya ce wani shafi da shafi na biyu ibada da za a cikin ibada Allah wa kana masalan salihan da na ya dan misali salihin misali da mutane yaron da Allah ya tayar da shi tun shi shina yaro tsami ya rike ibada har ya girma har ya tsuwa in yana rike da ibada ya zama abin misali ga mutane wa bi riwayatin wato mutum na abin nan wa rajulun karbi kuma Allah bil masajid mutum na uku wanda zuciya ce tara ce ga masallatai shi duk inda yake sallah a gaba shi duk inda yake sallah a gaba kusan sallah wato ibada ce wanda ka bukata hankali don haka Allah ya ce wasu na saka a ta sallah ya ce wa amur amur a halaka da salati wata bir alaiha ya ce wata bir alaiha domin tana da bukata hankali saboda ita ba ta da iyaka in tana gina in kuma saboda lata yawa gare ta so bai haka ya ta in ta farilla ta kun ga ita ma yawa gare ta sabanin zakka in an kai suwa bana sai baɗi sabanin hajji in an ka farlanta ma guda shi kenan sabanin azumi in an kai shi bana sai baɗi amma ita kullum kullum ba su guda ba sau biyar kun ga tana buƙatar abin na wuri to shi wannan ne Allah ya yi mai baiwa shi zuciyar tashi ma tara ce ga masallaci shi dai ko shi sallah ko shi sallah wato zuciya yi mu'allafan an yi ta fil masaji daga masallatai wa bi riwayatin muta'alliqan zuciya ta tara taya fi al masaji daga masallatai ai min shiddatu hubbihi laha saboda tsananin son da ya kawa sallah ga ta masallatai aka yanta gaba ɗaya zuciyar tashi tara ta ga masallaci wa ya kasuru min taraddudi ilaiha yana yawaita zuwa da dawowa masallatai zuwa saboda sallah wa haga alamatu kamal imani wannan alama ce ta kamal imani ne wa hubbi lillahi ta'ala da so ne ga Allah don mutumin da kaga ya kare sallah da kyau yana yayi ta yayi ta Nabila alama ce ta mutumin nan yana da imani in dai da kyau ya kayanta to alama ce wanda ta nuna yana da imani ko ka gane bisa ga wani hali da yake gudanarwa jahilci na rada da ya gane yana bari dan inna salata tanha amin fashai wal munkar saboda haka duk wani munkari da ka gane bisa gare jahilci na rada ya gane bari ne zai in dai ya rike sallar da kyau tana ana fashi a wani munkar mutum na hudu wa ta tahaba fillah mutane biyu da sun kai soyayya saboda Allah babu abin da ya hada sai Allah ɗaya ya hada su ba wai da abin duniya ba Ko mai yawan soyayya mai wata duniya ce ba ta Allah ba ce ko tsakanin almajiri da malami za ka ga mai yawan soyayya ta duniya ce to su waɗanga saboda Allah sai suka yi soyayya ijtama alaihi sun haɗu saboda Allah wata farraka alaihi sun rabu saboda Allah su babu abin da ya haɗa sai Allah babu abin da kuma ka raba su in ba shi ba to waɗanga abin na mutane guda biyu suna cikin abin da waɗanda Allah zai wa inuwa cikin inuwa al'arshi ne ai wa ne ta hafa filla mutane yi da sun kai soyayya saboda Allah ya shama alillahi wa tafarraqa lillah sun haɗu saboda Allah kuma sun rarrabu saboda Allah wata ya ci alhabbu lillah ya ce bayanin soyayya saboda Allah za ta zo fila akalaki can babin al'akalak sha Allah idan mun kai can za ku ga ƙarin bayani cikakke insha Allah ah, wa rajulun mutum na abin na biyar wa rajulun lalabatu imra'atun zatu mansabin wa jamalin da mutumin da wata mace ta nemi yayi zina da ita matar tana da mansabu abinda yake ce mansabu wato abin na matsayi wanda yake na asali tana da asali mai kyau daga uwayenta wa jamalin kuma tana da kyau kun za su mutane masu hankali ba ba kyawun mace dai suka dibi ba mai a asalin ta ina ta hito shi yasa annabi ya fara ya fara faɗin inda ta hito za ta mansabe wadda adda saba cikakka don haka sun san inda ta hito ayi nasabin wa hasbin nasaba da kuma darajar nasaba shine mansabu sannan wajen malin gata da kyau sai ta buƙace shi ya yi zina da ita kyauta ko da ni kashe ba zuwa wa qala inni akhafu Allah saboda tsananin imani ne ya ce mata inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah saboda tsabar imani ne ya ce inni akhafu Allah wa bi riwayatin inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangiji ta kai farragabatu fi mithla ashad irin wagga da addiyan manyan mutane kuma gata da kyau to sha'awa gare ta ta yi tsanani fai za ta labatu lijjana biha in ta nemi don ya yi zina da ita wamtana ya hana kai ne haufan min Allah don tsoron Allah ta'ala wa kada balaga a ala manzilata manzilata hakika ya kai ga manzila matsayi wanda an madaukaki da jam'i bai na jihadi yi wa khawfin min Allah don ya hada abu biyu ga jihadi saboda Allah ga tsoro saboda Allah wa amma man kafa maqama rabbih amma wanda ya ci tsoron tsayuwa ce gaban ubangiji ne wa nahan nafsa anil hawa ya hana rai ne ga son rai irin wa gaban nan wa inna aljannata hiya al-ma'wa lalle jahannama aljanna ita ce makoma ta wa hadhihi rutubatan siddiqatan wato wannan daraja ce ta gaskiya wa darajatun nabawiyatu daraja ce ta annabci kama wada ya auku ga Yusuf kama hasan da Yusuf alaihi salatu wassalam wal mar'atu kar rajul fi ita ma mace haka nan take kamar namiji idan wani namiji ya neme ta ta ji wa Allah to ita ma kamar namiji take biya hada wa ma qablahu da sauran guda eh, abin nan kudin nan da muka ambata kamin nabi ya ne wa ma ba da da kuma ana za su zo baya ne mace ita ma in ta yi irin wannan abin da namiji ya yi ita ma za a ta irin wannan sakamakon ah, na shidda wa rajulun ta sadaka da mutumin da ya yi sadaka fa aka fa ya koya sadaka saboda sirri ne hatta la ta alama shimali ta hannu ne na hauni ba ta san matan ziko minu ba ta san abin da dama ta yi tacciyar ba mutumin da ya yi sadaka har hannu ne na hauni ya ba da sadaka na dama bai san na hauni ya ba suwa ba to wannan mutum ne shi ma wato ya shiga cikinsu don kunga mai yawan mutane idan abin nan sun ba da sadaka son suka yi a san sun basuwa mai yawan mutane in sun ba da sadaka son suka yi a san sun basuwa amma shi wannan saboda tsananin yi ne saboda Allah wato ko hannu ne guda ba ta san abin da ya sadaka da shi balle makwabci ne balle wani na daban kun ga wannan ya yi sirri kwarai da gaske ga sadaka ya yi sirri kwarai daga kashi wannan mutum ne ga sadaka wa rajulun zakara Allah khaliyan da mutumin da ya tuna da Allah khaliyan shi kadai babu kowa fa fada aina sai ido ne ta malalo da hawaye ya zanna shi kadai ba wai cikin mutane don a gani a cewa na akwai tsoron Allah ba babu kowa wurin sai ya tuna yanzu wa na wani dan gidan wani lori gidan to haɗe mace gida guda babu abinci iri kaza babu kaza babu kaza yau Allah ya ce muke ne ya hitan da gidan ya bani kaza ya bani kaza ya bani kaza yayi yi min kaza kuma wai a ce ni kayin kaza ko bayan na sa Allah bai so sai ya ji tsoro sai ya washe da kuka shi dai ya su malalo mai shi dai to wannan mutane Allah zai maka inuwa cikin inuwa ce don ya nuna abin da ya kai saboda Allah ya kai ba gaban kowa bai wa kowa kuka ba saboda haka kai ma Allah kuka shi kai da duk mutanen ga da ka gani ba mai iya maka wani abu ko kawo mutum kuka bai iya sa, bai iya wadata amma in ka mai da al'amarin ka ga Allah ka mai kuka shi dai fa shi mai da kuka a sari takali sakali ya ce kun misalin sabili kun bi da tabi ka zama ma Allah kamar yaro karami idan shahada abawai shay'an wa man abu. in yan nemi wani abu gare su yayi sha'awa wani abu gare sun ka hana mai wa kafa yabki sai shi tsaye shi ta kuka in uwa ta ta yato da kare ka matsa mana da kuka ta da bamu wuri ta kore sai shi sheka in ta dawo shi kuma ya biyo ta baya yana kuka har ta gaji ta ji ta zai da ce to an shirya ba don halin ka ba ne shi to karama haka nan ga Allah ka zama mai haka nan duk abin da kaka bada gare shi ka zama mai haka nan zai ba don ya yi inar ka tausayawa wannan da tafi ba ta ba ta wata haran ruwa dai dai ta yadda ka fara amma da kan matsara kuka kan matsara kuka tabgaji tabgaji zai ta to ta dai ba za haka to ka zama ma Allah ta ma haka wanda ya zama haka nan shi ma Allah zai masa ai wato fakatar a kariya. ai fa zakara Allah wahada ya tuna ya tsaya ya ni game da Allah shi kadai hatta ma za a yana ha ido ne ta malalo da hawaye kashe ya min Allah ya ta'ala don tsoron Allah wa kalbu min al-fikri kamar abin da yin kuka daga tunani wato al-bukaru min ayyi ibrati kamar mutum ya zanna dora tunanin wani hali nashi sai ya ji shi ne na da ya ɗora tunanin wani hali na shi da ya tuna inda an ka hito da kuma inda yake yanzu wani ma ba sabo ya kai ba amma Allah ya taimake shi sai tsaya bi inda an ka hito da yadda ya kashe abinci da yadda yiwa da Allah ya bayyana sai ya zanna ya kashe da kuka wannan ya shiga Allah sarki je wani mutum ka ce min malam dan Allah ku taimaka min da addu'a Allah ya sa yi karshe mai ke nake ne ya waru yace wallahi malam abin da ya faru ko faruwa ne Yace ce malam ka je sani talaka nake kuma ka sani malamin makaranta nake firamuni nake karantawa albashi aka bani ni shiga kasuwanci malam wallahi yanzu in na hawo mota daga nan kamin in kai kano wallahi ban sai yakan kuɗin da na samu Allah sai na kaji. wanga ya an sai da kaya kaza an yi kaza an sai da kaya kaza an samu kaza wanga an sau kaya kaza an samu kaza Allah sai na kaji ce wallahi malam ban iya gane abin da na samu sai na samu lokaci na zama ya ce malam yanzu abin da nake da ga Allah ku yi mai addu'a Allah ya samu kashe mai kyau to kun ga irin wanga ya tuna baya ya tuna baya to kamar irin haka nan ka zanna kana tuna baya sai in ka tuna baya sai kai kuka saboda dibin wannan ni'ima shin wai ina za kana da ita kamar ba kai na na dore ba baya mutum ya tuna da baya ya dore kirewa kamar da yara kai ya dore gamce gamce to tunawa da baya mutum ya yi kuka ya shi kukan min ayi ibratan ta kowace gini ka ruɓa ya taimauta kamar mutum ya ga matattu wannan ko ya ga wuta wa ruɓa ya taimutala ko ya ga wani wanda Allah ya jarraba da wata masiba sai ya ji tsoro sai ya yi kuka wa ruɓa ya ta yi ba'a da almahalukatul ajiba ko mutum ya ga wata halitta mai kyau ya kalli wani mutum ya ga wata irin halitta kamar abu ba mutum ba kuma shi da kai duk gudana kal jibali shahina kamar mutum ya ga manyan duwatsu wal bihari la muttariba ya ga ruwa gulabe wanda suke abin nan bubbugawa gini gini wa shay'in min malakutil lahi da wani abu wanda ya gani na mulkin Allah da iko ne komai na da ya gani har ya kai ga tashi kuka saboda Allah ba ban kowa ba to ya shiga wal maradu al buka'u min haibatin lahi ta'ala abinda haka ne dai zai ya yi kuka saboda haibar Allah li ayi shay'in ba ko menene ya sa shi kuka ko menene ba wai sai abin nan kabo ba ko menene ka gani ya birge ka ko ya baka tsoro har ya kai ka ga kuka to ya shiga wata ya ce bil jihad kuma hadisi za su zo babin jihadi aina ne la tamassuhum an-nar idanu guda biyu wuta ba ta kona su ainihin bakar mina kashe ya tilla duk ijiyar da ta yi kuka saboda tsoron allah ba ta shiga wuta wa ainihin haraka fi sabilillah duk ijiyar da ta yi gadi saboda allah ba ta shiga wuta wal adadu la mafhuma law yace to adadin ga hadisi ya faɗa yace wanda yayi kuka don tsoron Allah wanda yayi gadi saboda Allah yace wannan adadin da an ka ayyata bai da mafhumi kama a ce abinda amma gumi ne kama a ce ijiyar da bata yi kuka don tsoron Allah ba ta shiga ciki ba ijiyar da bata yi gadi ba ta shiga ciki ya ce to bai da irin wannan mafhumi la mafhuma la wa qad warada al-idlal li akthara min min hadi hadisai sun zo da bayanin Allah zai wa wasu mutane inuwa waɗanda sun tsara waɗanga yawa wato mutane daban-daban wata yati fi siyaha a fi samahati fil yace kuma bayani zai zo babin rangwami wajen kasuwanci duk dan kasuwar da ka rangwami ga kaya nai zai shiga cikin ina Allah shi ma ya shiga cikin inuwar ga don ko shi mujahidu fi sabilillah mai nasiha ga kaya ne ya kayan kwarai kuma ya yi nasiha hadisi ya ce man anzara muqsiran duk wanda ya jinkiri ga wanda bai da abin biya ka bashi bashi bai da abin biya ka ce mai yaushe kaka karan ka samu ya ce zuwa wata mai zuwa ka ce ta yi in lokacin ya yi ka kawo za a anu ko kuma mutum ya cewa ne na dai ga abin yana da wahala gare ka lalle na gane maka da kudin gata yana yayi maka so wanda dai ya haka na azallahu Allah fi zillihi yau la zulla illa zilluh Allah zai mai inuwa cikin inuwa al'arshi ne ran babu inuwa sai inuwa wata ya ci bi kitabul imama kuma zai zo babin sha'anin shugabanci innal dina inda layi lalle masu adalci a wurin Allah alama na bin min nurin za su hau bisa membarori na haske an yaminin rahman gehen Allah rahama. ya rahman alladhina ya'diluna fi hukmin wayanda kan yi adalci ga hukunci wa ahlihin da kuma suna adalci ga iyalin wa ma wallu da kuma abinda suka jibinta na shugabanci wa min man yurayi mawaki ta sala cikin wa'anda Allah zai wa inuwa cikin inuwa al'arshi ne akwai masu kiyaye lokutan sallah suna nan kula da lokacin sallah wa min man in takallama takallama bi ilmi cikin wa'anda Allah zai wa inuwa akwai wanda in yayi magana to zai yi magana ta ilimi wa in sakata sakata ala ilmin kuma in yayi shiru zai shiru bisa ga hankali, to irin waɗanda duka Allah zai musu inuwa cikin inuwa al'arshi wa minha daga cikin su tajirun yabi wa yashri wala yaqulu illa hakan an kasuwa wanda ka sayi kuma ya sai suwa amma bai wadan komai sai gaskiya sai ya kai kuma ya sai suwa amma bai wadan komai sai gaskiya to shi ma Allah zai masa inuwa cikin inuwa al'arshi ne ranar kiyama wa mina man kafala yatiman aw abin aw armilatan ciki cikin waɗanda Allah zai wa inuwa da al'arshi ne wato wanda ya reni marayi ko ya taimaka ma marƙamin nan bazaura wadda an ka mutu an ka ban mata ɗiya ya ci gaba da taimaka mata Allah zai masa inuwa cikin inuwa al'arshi wa mina daga cikinsu man a ana mujahidan fi sabilillah wanda ya taimaka wa mai jihadi fi sabilillah Allah zai masa inuwa aw makataban fi jakaki rakabati ko kuma bawa wanda aka dora wa fansa wajen yan wajen fansa kai ne to shi ma za a yi masa inuwa aw ana mudinan fi usurati ko kuma wanda ya taimaki mutumin da aka bi bashi cikin talauci ne bashi aka bi ne ya buga ya buga ya kasa sai ka ce shin wani na ga dai kana ta zuwa wajen wani shin mina na tsakanin ku yace ba shi kuma na kasa wanda zai in biya shi yace nawa ne yace wan biyar na yace an shiga wan biyar ka ba shi to Allah zai mata inuwa wan biyar din nan sun tabbatar mai da shiga aljanna kuma babba cikin inuwa al'ashin Allah subhanahu wata'ala wa mina daga cikinsu malla ya hukku walidai wanda bai walakanta uwaye ne Allah zai mai inuwa inuwa al'arshi wa man la yamshi bin namima wanda bai tahiya da annamimanci Allah zai masa inuwa da al'aishi wa man la yahsudu an-nas ala ma atahum Allah min fadli wanda bai hasu da mutane ga abinda Allah ya ba su na falalatai Allah zai masa inuwa cikin inuwa al'arshi ne wa min daga cikin su kuma akwai rajulun yuhibbun nasa li jalalillah mutumin da ka son mutane saboda girman Allah kawai wa haisu tawajjaha abin nan alima anna Allah anna Allah ma'ahu inda duk ya huskanta ya san Allah yana tare da shi wa min ha daga cikin su akwai hamalatul qur'ani makaranta alqur'ani al'amiluna bihi masu aiki da abin da sun ka karanta la hadisi al-zailai saboda hadisin mallan zailai hamalatul qur'ani fi zillallahi ma'a anbiya'ihi wa asya'ihi makaranta alqur'ani za su shiga cikin inuwa Allah wato inuwa al'arshi ne tare da annabawa ne wa asiyayi da zababbi ne wa minha daga cikin su akwai sahibul khuluq hasan mai dabi'a kyakkyawa la hadith tabarani qala Allah ta'ala li Ibrahim Allah ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam ya khalili hasan khuluqaka ka kyautace dabi'arka walau ma al-kuffari ko tare da kafirai ne tadkhulu madakhil al-abrari ka shiga mashiga eh, mutanen kirki wa inda kalimati sabaqan liman hasuna uh, khuluquhu lalle kalmata ta gabata ga wanda ya kyautace dabi'a an abin da zan maka inuwa ta haka dilli ta haka dilli arshi karkashin inuwa arshi wa kiyawu min ta kudusi in shayar da shi daga hadama kudusi na wa aujanihi min jawari in matso da shi daga gehe duka waɗanda da mun ka duka za su shiga cikin inuwa al'ashin Allah duka da dukkan bangarorin su Allah ka samu cikin su Allah su duka da dukkan bangarorin su Allah ka samu cikin su kuma ka kare mu daga sharrin duk wani mai neman da shi rawahu alhamsa illa aba dawud wa anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu daga shi malla abu huraira ya rawaito an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam al mala'ikatu tusalli ala ahadikum mallalle mala'iku tana salati ga ɗayan ma da ma mafi musallahu alladhi sallabi muddin yana cikin masallacin nan da ya sallaci idan ka yi sallah masallaci muddin kana ciki baka yi takatte kai wani wuri ba mala'iku na nan suna taimaka salati ni suka cewa ya rasulullah yake amma da sharadi malamin waje in mutum bai hadasi ba bai boli ba bai tusa ba bai kashi ba abinda dai ka walaula alwala in dai bai faru ba to mala'iku na nan bayan ka ga abinda suka cewa me suka ce ya rasulullah yace taqul mala'iku ce ta kai allahumma ghafir lahu allahumma arhamhu allahumma ghafir lahu allahumma arhamhu duk wanda ya sallah masallaci yana nan zaune cikin masallacin nan to daga nan har da ya tashi mala'iku na nan suna ne masallacin اللهم غفر له اللهم ارحمه اللهم غفر له اللهم ارحمه الله كجابر كابر الله كيمي رحم الله كجابر كابر الله كيمي رحم abin da suke ta faɗa nan, daga nan har da mutum ya tashi daga wannan masallaci wa ma dama shaqqatu jalisan fi makani alladhi sallati muddin mutum ya kasance yana zaune wurin nan da ya yi sallah wa inna malaikata tad'u lahu lalle mala'iku su ne a addu'a ga baki ya dare ne inda yana da alwala kai Wai na haruma du'a'u hurrima du'a'u in ko ya kare alwala dai to an haramta mai addu'a su in ya kare alwala dai to an haramta mai addu'a su saboda haka ko ku in zai zo masallaci wato yayi kokari ya tushe tusa da ta taho kusa ya tushe ta shi ya alwala sannan ya taho ya zubar da bolin da ya taho kusa ya yi alwala sannan ya taho da ya ka daɗewa alwala sai da ta kai da in ka taho kana jin tusa kana danne ta kana danne ta da ya yi kaɗan lokaci kaɗan ka danne ta ya an ka daɗe dole ka ba ta wuce ka kare alwala shi kenan ka hasara wannan addu'a saboda haka da kaji alamun da ya nema zallaci kai to dushe ta tafi sai ka tashi a rawar lafiya yi haka na in boli na ka yi sannan sai ka yi Wani hadisi rawar arba'a wa wa radiyallahu anhu daga shi dai malla abu raira har yanzu radiyallahu an anan nabi sallallahu alaihi sallam daga annabi ya ce ala abadu fala abu min al-masjid a adama ajara wanda ya yi nisa sannan wanda ya yi shi nisa kowa gwargwadon nisa ne da masallaci gwargwadon lada idan gidanka na kusa ga masallaci kana da lada gwargwadon tahiyar da za ka yi zuwa masallaci idan gidanka na nesa ga masallaci kana da lada gwargwadon tahiyar da za ka yi daga nesa zuwa masallaci Allah biyan kowa ya kai aiki duk wanda ya to da nesa ba ɗaya yake da wanda ya to da kusa ba don tahiyar su ba guda ta ba wahalar su ba guda saboda haka ba daidai su bai, wanda ya dogo tahiya ya ne tahiya ilada don shi ya daɗe bai kai ba rawahu abu dawuda wa muslim shi dai wato masallaci abokin tahiya wato masallaci abokin tahiya shi gwargwadon warkar kawo mai gwargwadon abin da ka samu shi dai ya an tawo ba a ba duk an ka tawo an samu duk an ka tawo an samu rawahu abu da wa sai sahih musulun ya rawaito wannan hadisi da abu dawo. wa an wa anan nabi sallallahu alaihi wasallam kala kuma daga shi abu hurairah radiyallahu anhu ya ce anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kala annabi ya ce man tada harabi ji duk wanda yayi alwala da gida ne gida ne yayi alwala bayan ya yi alwala da gida ne sun mu mashasar ne ya tako kasa ila bai baitin zuwa wani masallaci min buyutun lahi cikin masallatai yan Allah da ya da ta? don ya biya wata sallar farilla min fara'idillahi cikin farilla Allah wato wata sallar ta farilla to kana fadawatahu ya kasance ko ne guda biyu na tsawon dama da tsawon hauni ihdamu ma ko guda tafutu khadi'ata tana goge kusai wal ukhra tarfa'u darajatan guda kuma tana dauka daraja ki haka take haka kai haka guda na dama duk da ya dauka dama Allah na dauka daraja awa hauli duk da ya kira ta an gaba ta da don haka ta kasa bari ta kasa wannan lada ka ci gaba da samunta har ka kai da haka yanzu mutumin da ya taso da nesa misali yana ta zali yana ta yana ta zali kai ko ka taso ga gidanka nan kusa kana ta yar sannu sannu haka aka kawo to takon za a kida in ya yi tako ɗari da nesa ɗin nan kai ko nan kusa ka yi tako dubu to lada tako dubu za a baka lada tako ɗari za a bashi ko an da sallah a yadda ya kayi tuba wai kai kai zaman ka ba ba ka da laifi ko ho abin da ka samu ka samu shi yasa annabi ya dora ta yaran na masallaci zai na masallaci yana ta sanu sanu yana ta kama sai inda ya tsoke ta sai ya aje ta kusa ga suka tambaye shi sun ya kai tako ne shi yawa domin lada ta yawa amma in kaga lokaci zai yi ta babu da yadda da gudu kai in lokaci zai yi ta don shi ta lokaci wannan babban abu na ba a son mutum shi bari lokaci sai ta wannan babban laifi amma in dai saboda dangi na ta yi samu sal in dai saboda dangi idza sala sala ta tuwa wa antum tasawa wa tuwa wa alaikum as na wal waqar wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum faqadu wa bi riwayatin fa'atikum hadisin sahihu ya an ya kama sallah idza uqimat as-salah ya yi kama sallah fala ta'tuha wa antum tasawun to mata kuna ta kashe ku wa tuwa ta mata wa alaikum as-sakinah wa ruha tare da ku akwai nutsuwar zuciya da ta jiki wa ma adraktum fasallu abinda kun ka iske ku sallata duk kuna isowa kuna isowa wurin sai ku kabarta ko ni na kun ga iske liman cikin rukuyi ko cikin sujuda ko tsaye ko tsaune to ku sallaci abin da kuka iske shi wa ma fata kun fa'ate mu wa aqatu abin da ya kuke muku ku cika kuma ku ranka wannan hadisi rawahu muslim wannan sa'i wa tirmidhi wa an radiyallahu anhu kuma daga shi mala abu huraira radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qal man tawadda duk wanda ya alwala da gida ne fa hasana wudu'ahu ya ce ta alwala ta summa raha sannan ya marece zuwa masallaci ya yi alwala da kyau sannan ya marece zuwa masallaci ko waje da nasu kar sallau sai ya ce mutane sun gama sallah amma dai ya so masallaci bai tsaya gida ba yana tahowa an ce a yi ta sannu nusa sai ya yi ta sannu nusa kuma yana ji ana kira yana ji ana kira kuma yana ta yi nusa ko da ya taho hada sallu sun gama sallu a dawo Allah azza wa jalla misla misla ajr man sallaha Allah azza wa jalla zai bashi irin ladar da ya ba wa sun kai sallan nan in dai ba da gangan yi zama ne ba in dai akwai uzurin da shari'a ta yi da shi wanda ya sai sai to ladar da an ka ba shi ma an ba shi misali ajiyar man sallaha misalin ladar wanda ya sallace ta wa a ya halace ta layan kusa zalika min ajiyar shay'a wannan bai rage komi ga ladar su ba an ba su wanda ya kamata a ba su kai ma an ba ka wanda ya kamata a ba su rawahu abu wanda ka yi. عن جابر رضي الله عنه قال كانت ديارنا نائية من المسجد gidajen mu ta kasance tana nesa daga masallaci wato gidajen mu nesa kwarai da masallaci wa a ranar annabi abu yusuf sai mun kaso mu sai da da an nesa da masallaci mun kaso gidajen mu matso kusa mina majiri daga masallaci gidajen mu yi nesa sai mun kaso mu sai kun san wanda adda gida kusa ya yi samun jami ko yaushe saboda haka sai mun kaso mu sai da gidajen mu da can mu ta wannan bakin masallaci mu sai wasu gidaje fana hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hana ya hana wa qala inna lakum kulle kulli qudwatin daraja yace lalle kowane tako kun kai kuna da daraja da za a ba ku kowane tako akwai daraja da za a ba ku wa bi riwayatin cikin wata riwaya yace ya bani salima ya ku bani salima diyarukum to ku tabba sarukum gidajenku ana rubuta sawunku to ku tabba sarukum ana rubuta sawunku wato gidajen nan naku tahiyar nan da kuka yi da zuwan ku da dawo ana rubuta kawon ku saboda haka su gidajen ku kafa sai zuwa to ku taba asarukum ana rubuta kawon ku idan ka tashi zakana ana rubuta ka in ka dawo ana rubuta ka haka dai rukun. ku tukutab asarukum wa qalu ma kana yasurruna anna kunna ta wanna, sai suka ce to mu ba zai haramta mana rai a ce mun baro gidajen saboda haka ba za mu baro gidajen mu tunda mun ka ji wanga labari ba mu barin gidajen mu za mu zanna gidajen mu wannan duka falalar masallatai yake nan wannan hadisi rawahu shekhani bukari da muslim suka rawaito shi ka maka ya Allah ga asma'ikal husna kullaha wa sifatikal ula ma alimna min wa ma lam na'lam Allah kai muna muwafaqa ga lizimtan masallatai dare da rana saboda girman ka Allah ka kara mana sallah ta farilla da ta nafila kuma Allah ka samu saboda kai ba don kowa ba Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana tsaro da bakonka Allah ka ƙara kare maka kiyaye mu Allah ka shirya ɗaya ka shirya iyali Allah ka shirya zuriyar Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ɗaukaka maka ɗaukaka al'amarin ka girmama maka girmama al'amarin ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata da sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka tausaya mana ka taimaka mana ka ba mu aljanna firdausul Allah ka kare mu daga azabobin wutarka kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah wato duk da shi bayanin matsalar masallaci sai ka ga a wasu ka daina yawo kuma shi illa sai shi ko masallaci wato in ka rike masallaci majalisa ba a yi hira duniya kuma su kun ji tashi illa hadisi ya ce ya nan gaba ko wasu mutane da za su zo in sun ka zanna masallaci za su zanna hailaka hailaka zikirin wa a duniya hira su ita ce duniya ita ɗaya ta suka yi da duniya hadisi ya ce ku saka zana kusa gare su Allah bai da bukata ba kun ji wa shi illa da ka zanna masallaci kana ta hira to Allah bai da bukata da masu yin haka wayanda ka zanna masallaci ke ta hira Allah bai da bukata da kana ciki ko to bai da bukata da kai za ka fito masallaci bari magana duniya bari hira duniya in ka ci hirar duniya ta shi ita can waje ne an ka hira ce ta na da wannan matsalaci a yi ta hira a addini a yi ta zikiri da karatun ƙur'ani da addu'a zikiri da karatun ƙur'ani da addu'a sai a yi ta Allah ya ce taimake mu Allah ya gafarta mana Allah ya kama mana imani ya kama mana tsoro 我这个吧。